can da aka ce an haru wani ya fi aini hami hami'ati sai aka ce wani tabo ne mai zafi ne ana ce ai harafi saboda Allah yanzu ba gane wannan ba Hami an aka ce maka harra hmm? ban ji ba to saboda kadan mai zafi wa hada huwa waqi'u halis shamsi wannan shine yanayin rana indal gurubi shan yammacin duniya ba ta sanyi ba kamar munin nan ba za ta fito nesa har ta zo kur da mu ta yi zafi ta yi ƙasa kuma har ta yi sanyi su auren ɗan lokaci take fitowa fau da zafin ta kuma ita mutu ita faɗi yanayin duniyan ba iri ɗaya yake ba na zaune bai gaggari ba ɗan lokaci suke ganin ta amman fa da zafi za ta zo da zafi za ta ɓata. Shi ne indal gurubi, la ta garubo bari da san ba ta faɗuwa da sanyi, falatan tafi'u haske zafin wannan ba za ta iya gane ba gaske, saboda tunanin haka ma bai zoma ba. La ba ta yin sanyi, tan tafi'u wa kadatuha, zaɓalɓalanta baya sanyi, ta indal gurubi. yanzu ai za ka ji yanzu ina muna mun fara jin zafin rana har a cikin masallaci eh? ci ne cin wa ƙudu annas al-mawqudu abun ice abun hada wuta yanzu ai kaga ta fara zafi yanzu in kana zaune a ta inda zafin na ke ka fara shirye shiryen canza bari dai a ɗan jima dan ka koma inuwa to amma kaga ga da safe ba kawai ka Allah shai yanzu ma in banda ba don sanin makomanta ba ba za ka damu ba algoro ah, eh, sun matata wa waƙadatuwa inda algorobi sun matata wahaju inda shuruɗi sannan a tsakiya take bayyana da zafinta take bullowa yau ka bari da ba a sani ba ko dai an ji masu bullo amma ka zo wajen sha biyu na rana yau in ka kalli rana to haka take kulla a wurin su can kuma haka take faɗuwa cikin zafin yanayin lamarin a can daban ne na zaune bai ga gari ba bal tadallu haka take ci gaba da tafiya ala haliha wa yahtamilu zai iya ɗaukan na yi tawaqqafa ya je ya je ya tsaya inda manatikin burkaniya inda ake wurin da ake menene ambaliyan wuta ake ce masa burkan eh, inda wuta amai aman wuta ya zauna inda ko bakin rafi inda ake inda ƙasa take aman wuta daga ya je ya ga nan wurin ɗin kila can wurin ba koyaushe yake ba ko daidai lokacin da je an samu wannan yanayin aman wutar. Shi za ka ce tana faɗuwa cikin wannan zafi, aman wutar burkan, aina burkan. Ya tamilu an da zalƙarnani ta waƙafa inda manatikin burkaniya, ta zaharu shamsu rana na bayyana fiha wa ka'annaha hina ta garbo, kamar yayin da ta tashi faɗuwa ta game fi zalikal manatiki. cikin wannan wurin take faɗawa. Ai, kaga daga nan zamu mu ce rana ta faɗi, kamar ga ta can ta faɗi can bayan duniya. To haka lokaci inda ake abun ɗaya haka take bata a tsakanin haka. Kama ta zaharo mun gami satan fil bahari, kamar kana bakin teku in ka kalli zaga ta faɗa a ruwa, kamar ruwa ta faɗa. Ai, zamtadda al baharu من جهة غروبها إلا إياك وأخبرنا القرآن القرآن يبام الأباري أيضا عن الجهاد المقدس الذي قام به محمد رسول الله صلى الله صلوات الله وسلامه عليه والمسلمون معه ده مسلمان ده كتاري ده شيء في جذواته وكان به ظهور الإسلام وأن مسلم كي يبين تدليل وأن جهاد دم بدون جهاد ما مسلم كي دائنا نراكب وكان به ظهور الإسلام وذلك في آه، سور سور كثيرة ومواطن متعددة في الكتاب وحدثنا التاريخ تاريخ يا بام الاباري عن الجهاد المقدس والفتح المبين الذي قام به المسلمون وند مسلمي سكيت ايدشي بعد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في عصورهم الظاهرة الأولى أذام الناس ما سهسكي دفرقوه فأثمر ونن فروروا سكا حيفد ذلك لهم فتحا مبينا وامتد الاسلام مسلنتي يا فاقد به شرقا وغربا وتحققت للمسلمين بالجهاد يا تبتا أن وتحققت بالجهاد للمسلمين المقدس مؤجزة الفتح مؤجزة التاريخيه idil ko idil tazamu bi hududi gayatihil musula in har suka yi riko da dokokin manufansa abun buga misali har da yau mutane za su koma su riƙe addini irin yadda aka riƙe irin yadda annabi ya riƙe ko irin yadda zamanin sahabbai yake da abun da aka rasa nan da ya dawo wa zalla amrul muslimina kadhalika hatta tasriba ila nufusihim haka aka tafi har tasrifa ila nufusihim maradul inhirafi ciwon karkacewa ya shiga cikin zukatansu adil hadafil musla alhaq ba wani abu ne ya hana ma wannan nasara ba mala addini muka bari sai dai wannan addinin da muka bari din ba ba kwa da kwa zai iya ganewa ba sai wanda ya karanta addini wanda ya karanta addini zai ga yanzu ba kan addini yake ba in an ɗauko duk matsalan da aka karanto ta gano sai ka ga ba a kai ba duk matsalar da ta koran ka za gaba kai muke ba amma haka dunkule wurin hira in ka ce ana adin shi ai yanzu ake addini ai yanzu an ci gaba ga makarantun islamiyya ga menene ga wane ne yanzu ga jami'o'i doctors doctors professor uh, for ga sunan barkatai sun haɗu an ci gaba yanzu addini musulunci sama da an yi ilimi a haka mai wannan magana katako ne bai da rai ko miskana zarra in ka dasa shi in ka binne shi a ƙasar ruɓewa shi bai san komai ba bai san lamarin addinin ba sa da baki ne amma da karantawa da ya gano addini ba a kai addini ya tafi bada al-islamu gari ha huwa al-yawma qad da gariban qad da ba sai yaudu ne ba سو دا كان انكر كسيوا عن الحدث المثالي الحقي ودخل الى قلوبهم داء الوهن شيون روني يشي غتو كاتانسو والطمع بالدنيا دا كوتين دنيا كوتين دنيا كما ما با سما دنيا با موتا نند تاليا تكي حدث تاليا كما المصطفى sai ce ga taliya haɗu yanzu za ka ga ustazai an haɗu kai ya sake kan haɗa da sa'idu bin nusai rigarsa ga yadda take menene shugaban ƙasa yake ka zo kai bin mu'azi yaje ce ni ne zan zan maka dai kai ka zo masallacin ka ji wa'azi sai dai ka zo ka ɓantara daga wa'azin da ake wa talakawa ka ɓantara kai ma ɗalibi ne kaman kowa ta yanzu wannan yaushe wannan zai dawo ko da kana yaro ka ce kawai ni dai ni dai ba zan je ba kana yaro ne sai in ka girma mun gani tunda kana son ka san riga mai kyau kana son ka auren mace mai kyau kana son ka gina gida mai kyau kana so ka hau dan hawa abin hawanka mai kyau da haka to naziru sai dai ka bi su gida gida haka ce ga gwamna na neman ka kai masa kai masa kai masa sallah asubahi ai kai lahiya lau ko zai zo ko ba zai zo ba kai sallah asubahi ka taba So da kana an bar addini an karkace daga kan hanya ka yi sakon daga ce kada ku sha wannan wahalan zaman nan zaman ku tafi a banza Allah don Allah ku yi haƙuri ta duniya ku yi haƙuri da jin daɗin duniya in an ce ba za a yi da ku ba in Allah na yi da ku shi ke Allah na yi da ku wannan ya fi muku wannan duniya hey ko me suka famu aikin banza ne zillun za'i hmm. hmm? Mana magana da ne mutumin kirki ne ai da kun gama samu. Ba mutumin kirki ne ba ni faƙi da shi ila yanzu sha'awa nake yi. Ku roƙa min Allah in zama mutumin kirki. In haɗu ku roƙa mana Allah mu zama mutumin kirki. Da a ce roƙo na wanda ai da duk cikin ku kawai komai ma ya samu. Saboda kana wannan ma na wannan da son duniyan nan kuma dole ku so don tana da daɗi don ga ta an sauƙaƙa ta abokanku na cikin ni'ima na cikin walwala ko ku kuna cikin wahala na manka ta ce ka ga irinka an ce kai kaza ba ka jin magana babanka ce ba ka jin magana daga yanzu ni ba ruwana da kai zaune gari banza kawai tafi ka ba ni wuri kowa za a yi masa abin da za a yi masa gida ma ban da kai kan ma ka je wajen su nema don kuma Allah ka tana tafi tare da iyayenka ya dai da wuya a ɗore kada ka saki jiki kila tafiya ta tafiya ce to kai me kake kawo a gidan nan wani gashi ya zama kaza wani na kawo kaza kai ko ba abin da ke sa in banda ka kashe in banda ka sayi littafi to wannan karatu naka da kake ta in ka gama me za ka yi ikon Allah ba su san abin da za ka yi ba kwata-kwata su a wurin su kawai ka kaguri gida su ganka kana canza yi kaya iri-iri aha ni ma ɗana ya fito matsalarku daga cikin matsalolinku suna da yawa amma ko yara daga matsalolin kansu iyayenku su ne babban ƙalubale a gare ku yayanku tun da ba ku kama hanyar da suke so za fa a turo yan zo ya fara kasu to ka shiga makarantar boko wannan karatun da kake wannan bai da kan gado ka shiga karatun boko wani sai ya zo ya ga ɗan ya shiga boko tukuna sannan zai iya haƙuri tafiya ba shi taura ko biyu ba ta tauruwa dottijo me kake nema ya zama ya digiri ya samu masta digiri ya samu doctorate digiri to a arabiya ma ana yi ba sai boko ba yau mukami a najeriya kafa ce ga sunan masu digirin ba aiki yero to dan boko ne yake faɗin wannan maganar. ba digiri ne karatu ba yau ba boko ne aiki ba hanya ce hanya sun karar da hanya suna zaka zama wani abu hasuna ce ai takaddama ba wata tsiya ce ba <laughs> ba don kada in shiga abin da ban sani ba abin da ba ruwa na ba nawa suka suka je suka yi har shugabancin kasan ba su da kwali ba an yi wani shugaban kasa ba wani na cewa duk wanda ya kawo wanda suka yi karatu tare da shi ga miliyan biyar ban ji sauta kai ka faɗi sunan kibaru shakhsiyatin nawa ga sunan ana damawa da su Haƙoƙo ne balamari. Ka gane ni yadda Allah ka yi mu koma ga Allah duniyar nan zillun zai. Wallahi za ta wuce. Ai ka in ka gani ka san ta gushe ni. Duniya ta bar ni. Ba ta yi da ni. Addini ne ke yi da ni. Hmm? Eh, addini ne ke yi da ni. Don in ban da ba don addini ba nan ba za mu haɗu da kuwa. amma yanzu gashi nan in ka ga mutum ya tashi mu zami dole ce baya san rabuwa da ni to addini ne ya bani wannan amma ni duniya ta gushe ta tafi ta banne ni ba na yi da ita ta ma ta yi da ni to amma addini na yi da ni a haka za ta iya shigowa ta ce to za ta mace ni a haka وحب الشهوات والطمع Wahubu وحب الشهوات abu uku na faɗi manya mata gida abin hawa in an kwale kuɗi zai yi su to da kanan tutun da yake aka nisa a bakkomai a samu kuɗi to kuma yaushe za ka yi addini da lokacin za ka yi addini sai dai ku yi haƙuri mu nemi aljanna gaba ɗaya amma yanzu ni ba tsaron ku bane ba duniya ma kanta ni ta so ku ni ku sai da a ba ku haƙuri ko ya haƙuri ku rike da za ku gano in Allah ya muku tsawon rai za ku gano abin da nake faɗa maku. wata saƙulo an jihadi jihadi ya yi nauyi fi sabilillah yanzu ɗan ƙarami sai za ka je gona ana cewa za ka mutu za a kama ka za a kashe ga wasu can wurin hawan dutse suna rububi mutuwa yanzu in ka je kusan wannan da suke ba ni labarin mu uzame wanda ke can daga mai hannu ɗaya sai mai wani wuri an kwashe nan sai wannan an karya shi an ɗora shi haka suke a wurin dutsen za a sa nakiya ana ku gafara ana ku gafara ana ku gafara dutsen nan na yi damu su kai da gudu wani ya sake tashi wani lokaci bai hana su bari bai hana su sanye saboda wani ya yi ƙuru ya samu shi ba mutuwa tun da ana samu akwai dutse ba mutuwa ba damu da ita ba amma maganan addini a mutuwa mutuwa wal da ila al-ardh fa wakkalahum Allah ila nufusihim sai Allah ya basu da kansu To jeran nasu ta hidda su wa sallata alaihim aduwahu duba yan ƙanana yan tsirawu yanzu suke gasa mana kwai a hannu Allah ya mana gamu nan fululu ba amfani illa ya kace dai masu ganewa suna ganewa kuma Allah zai gane da ku Da damu fululu ba amfani ‘yan da ba sa kara sun karya ba yau ga masu wanda muke ba su kare yau sun koma muna roƙon su hilas tunda su ne suke can inda suke za ku muna suna zuwa muna ɗaukan tsohon kare mu ba su ita godiya ya ishe mu